ma'aikatu kala kala idan da Nasiru Yusuf Gawu ne shigo sai mun bibi ma'aikatun nan yaya aka yi harkoki yaya aka yi ya aka gabatar da ma'aikatun muna gode Allah muna gode Allah da nasarar da zababben gwamnan jihar Kano mai jiran rantsuwa da ikon Allah da girman Allah Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya samu a kotu kuma muna gode wa jarumai da waɗanda suke hidima kullum a ɓarin gidan nan wannan da farko muna yaba wa dukkanin maza da mata yara da manya wanda suka dage a harkar addu'o'i ta samun nasarar zababben gwamnan jihar Kano Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Ka ayyana wannan magana baka ganin cewa har yanzu batun yana gaban kotu. Kes ai ya tafi tunda har zuwa yau da nake ma wannan magana babu wanda ya afil. Duk mutumin da bai afil bai so ya kwana tara. Jam'iyyar NNPP sun bayyana cewa sun yi afil. Ba su yi afil ba labari suke ah. faɗi so kwana tara. Sannan da farko ina so in ajiye wannan batun ɗauko magana ta da akwai mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso da mai girma Abba Kabir Yusuf da akwai kotu ta yi hukunci ta ce za a bawa 'yan kasuwar kantin kwari da aka rusa shaguna naira biliyan talatin tambayar da muke yi har yau ba a sanar da mu ba kwamishinan shari'a mun ji ya ce za su ɗauka ƙara ba laifi ba ne dama haka kotu take idan an yi hukunci ba gamsu da shi ba ka ɗauka ƙara kuma duk inda aka je da ikon Allah da girman Allah sai sun dawo sai sun biya wannan biliyan talatin ɗin to abinda muke neman ba'asi idan ta tabbata za a biya biliyan talatin shin injiniya rabiu musa kwankwasa ne zai bada biliyan talatin ɗinsa ko kuma injiniya abba kabiru yusuf zai bada biliyan talatin ko kuma gwamnatin jihar Kano za a ibi kuɗin ai ba su aka kai ƙara ba gwamnatin jihar Kano aka kai ƙara to su wane ne suka yi rusau na farko akwai gwamnatin jihar Kano ce ta rusau to ai akwai ƙaramin gwamna akwai babban gwamna shi yasa wajibi ne a jihar Kano sai mun tabbatar da injiniya Rabiu Musa Kwankwasa an fito an gaya mana tsakanin shi da Abba Kabir Yusuf da gwamnatin jihar Kano wane ne zai biya wannan kuɗin wannan mutanen Kano suna jira suna ta sauraron kunne su ji a faɗa musu wane ne zai biya kuɗin idan kuɗin gwamnatin jihar Kano gwamnatin jihar Kano ita ta yi rusau a masallacin Idi ba Abba Kabir Yusuf bane ba gwamnatin jihar Kano ne ai kuma kotu gwamnatin Kano ta ce za ta biya wannan to ai a cikin kuɗin mu na ƴan Kano duk wanda ya iba a sanarwa da mutane sai an rubuta kuma wallahi inda da da Nasiru Yusuf Gawo ne yazo sai mun faɗa masa ba a kuɗin mutane za a iba ba injiniya Abba Kabir Yusuf Kantoman jihar Kano ne da shi Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamna wanda ya je sanata bai taimaki mutane ba mutane suka sha wahala aka azabti yan Kano Central tsarin jihar Kano dole ne a wannan shi yasa muna kira ga mutane muna jan kunne kuma jami'an gwamnati a yi hatara wallahi summa duk abin da kuke yi a tsarin jihar Kano ana gaya mana kuma muna bibiya ma'aikatu kala-kala idan da nasiru yusuf gawo ne shigo sai mun bibi ma'aikatun nan yaya aka yi harkoki yaya aka yi ya aka gabatar da ma'aikatun muna kira ga kwamishinan yada labarai irin ya kasa taimaka mutanen ka yan jam'iyyar ka kullun suke zagin ka kwamishinan yada labarai gajeren zango muna so mu tabbatar ma a tsarin jihar kano wallahi mu ba za mu zuba ma ido ba mutane yan midiya mutanen su suke yi na ai wallahi yan media mutanen gwamnatin da ta ɗibi yan midiya ta raba musu mukamai da za su amfana ba kamar irin wannan gwamnati kuma ka zo kana irin wannan batutuwa ka jira Allah ara mana rayuwa gwamnatin malam Nasiru Gawo ne shigo idan malam Nasiru Yusuf Gawo ne shigo Kano abinda da za a yi a gwamnatinsa a ƙarshe muna kira ga wai shugaban gidan rediyon Kano shin gwamnatin jihar Kano an naɗa shi mukami ne don don idan an je yin rikodin a gidan rediyo na gwamnatin jiha da waɗanda za su yabi gwamnati da waɗanda ma ba yaban gwamnati za su yi ba an ce sai an biya kuɗi ne a sanda in ban manta ba a sanda MD Gani Sadiq yayi a lokacin Sadaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau babu wanda yake biyan naira goma haka za a je a yi adawa a je a yabi gwamnati babu wanda yake biyan naira goma ya sake dawowa lokacin Abdullahi Umar Ganduje yi wanda zai yi adawa da wanda zai yabi gwamnati haka babu wanda zai biya sisi wannan shi kuma MD din na wannan gidan mutumin da sanda ya shigo gidan rediyon na rantse da Allah da ya gaggiyar riga ya fara shigowa a yau a wannan kadamin da ake mutumin da ya shigo da ya gaggiyar riga a ce yau har ya fara sa gezina a yaya aka samo kuɗin mutane yara suna mana complain bisa zargi yara kullum suna gaya mana idan sun je rikodin kana faɗin sai sun baka naira dubu biyar zuwa dubu goma wajibi sai an fito an yi wa jama'a jawabin aina ake kai kuɗin.